duk mutumin da ya ga kamar an mashi ba daidai ba akan wani bayani na da yancin a kawo gyara kan bayanin da aka yi kuma ya mai da amsa to wannan shine yancin mayar da amsa waɗanne hanyoyi ne ake bi domin samun zarafin amsawa wannan yancin mai da martani farko dai sai in an gano da labarin da aka baiwa jama'a ba daidai ba ne da zaran haka ya tabbata wanda aka wa laihin zai tuntubi shugaban wallafawar na cibiyar labarin da ta bayyana wannan labari da ba na daidai ba daraktan sashen wallafawar an majalla ce ya waje ba gare shi na ya kawo gyara a shafin wallafawar da zai yi mai biyowa to dangance da abin da doka ta zayyana daraktan wallafawa ya waje ba a gare shi akan hanyar guda da aka wallafa labarin da ba na daidai ba ya kawo gyaran doka ta tilasa masa da ya faɗi gaskiyar lamarin na rawaitar da aka yi in kuma a gidan rediyo ne ko kafar talabijin sai a ɗau daidai adadin lokacin da aka sa aka yi maganar ba daidai ba don mutunan ya faɗi ta bakinsa kuma ya kawo gyara ga kuskuren. Idan daraktan jarida ko daraktan gidan rediyo ya ƙi bin umarni ko akwai wasu hanyoyi da za a bi? Hakika mana na farko ba ma sai iya dakata an tilasa mashi ba an shi kansa daraktan wallafawar ya gano da labarin da aka bayar ba na daidai ba ne aƙida da ƙa'idodin sana'armu na shawarta mishi da ya kawo gyara shi da kanshi kamin ma a tuntuɓe shi idan bai yi ba lokacin da mutumin da aka wa ba daidai ba ya tuntuɓe shi to ya zama mishi tilas don yanci ne ga mutunan an koyaƙi masu ƙyarƙyar doka sun tana da hukunci akan iyawar kawo daidaito ko mayar da murtani hakan na kai daraktan wallafawar ga fuskantar hukuncin biyan tara da kundin ba da yanci ga batun kafofin labaru ya zayyana inda zai hukunci biyan tara ta jikka hamsin zuwa jikka 500 akwai kuma lissahin da za a yi na tausayi da shafe hawaye ga wanda aka wa laihin da zai iya buƙatar a bashi an kuma maimaici ne tarar tana hawa har zuwa miliyan ɗaya game da batun yancin ba da amsa ko na kawo gyara a kan cibiyar da aka wallafa labarin ne kadai za a iya hakan an yi hani ga wata kafa can daban na ta kawo gyara sabarin haka kafar da ta yi hakan za ta biyan tara ta jika ɗari biyu zuwa jika ɗari biyar banda lissafin tausayi da abun shafe hawaye da abokin aikin zai iya tambaya. Confrère.